jagoran taron bitar sahabu imam aliyu ya yi bayanin dalilin wannan taron bita ga su waɗannan jami'an kafafen yada labarai da ke jihar ta sokoto dalilin wannan bita shine mu roƙe hukuma su yada labarai ku daɗa taimakawa wajen ƙara faɗakar da jama'a muhimmancin neman ilimi kada a yi amfani kada a bar jahilci kuma kada a bar dalilai da ba su taka kara sun karya ba a ɓata goma ɗaya bata gyaru ba akwai matsaloli da harkar ilimi ta kowane ɓangare amma kada da waɗannan dalilai su sa kuma a hana waɗanda suke buƙatar ilmi samun ilmi muna kukan talauci muna kukan koma baya muna duk waɗannan abubuwa ba yadda za a yi mu kau da su sai an yaƙi jahilci sai an nemi ilmi to saboda haka yin muka ga ya kamata mu zo inda matsala take mu zo kusa da jama'a mu ga jama'a jama'a su gan mu mu gan ku tunda yau ba in kana so ka ka samu mutum sai ta kafofin yaɗa labarai to shi yasa mu ga yana da muhimmanci mu zauna da mu yan uwa masu yada labarai mu sake nanata abin da duka muka riga muka sahabu imamu aliyu yayi wani karin haske akan dalilin da murya amurka ta zaɓi jihohin arewacin najeriya wajen gudanar da shirin ilimi na musamman dalili shine nan matsala take kamar yadda muka gani a wajen wannan bita jihohin arewa su suke baya a harkar ilimin zamani muna kuma kukan ba mu da aikin yi ba mu da kaza da kaza ba mu da ayyukan nan abin da muka jahilta da harkar ilimin zamani yau mun dauka cewa tilas duk wanda je makaranta tilas a bashi aikin yi a muhimmancin ilmi shine a yi karatun nan saboda shi karatun zai samar da aiki in aka shiga da muguwar manufa ko muguwar fahimtar wannan karatu to sai a samu matsala na tattauna da wasu daga cikin jami'an kafafen yada labarai da ke cikin jihar Sokoto waɗanda suka halarci wannan taron bita ina so ka gabatar min da sunanka sunana Hayatu Jibo Dallatu daga gidan rediyo More Nigeria kana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron bita wanda kuma raya ƙasashe ta gwamnatin amurka haɗi da murya ya ka kalli wannan taron bita gaskiya wannan taron bita yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman idan aka yi la'akari da irin yadda al'amura suke tafiya a halin yanzu kasancewar ina da bukatar sanin shi shiri sosai kuma ya taimake ni ga aiki na da nake yi na jaridan domin ganin da muhammad amin ya kalli wannan taro da na bita da ake maku gaskiya na yi farin ciki da wannan taro saboda wannan shine takaice na farko da na taɓa zuwa harkan biyoyi kuma na yi farin ciki na ji daɗi kuma na koyi wasu abubuwa a ɗaya ka gani matsalan ilimi arewa babban matsala ne sunana hajiya umar hayir shehu Amrusa. na wa'anda ma suke eh, suke karantarwa su ma su koma makaranta su yaƙi jahilci sosai su sunana ibrahim umar daga jaridar daily independent to gashi ka halarci wannan taro na bita da aka yi muku wanda hukumar raya kasashe ta gwamnatin amurka wato usaid da uh, hukumar gidan rediyon murya amurka suka to yanzu yana so in ji ya ka kalli wannan bita da aka yi muku wannan bita tana da amfani tana da muhimmanci kwarai da gaske muhimmancin cinta shine ta faɗakar da kan da mu 'yan jarida irin matsalar rashin karatun zamani sannan ta korar da mu yadda za mu bi mu taimaka wurin shawo kan wannan illoli. To suna na Muhammad Jabbi Ibrahim Ilila Dabore ina aiki hukumar talabijin ta ƙasa da kenan Sokoto. Kana ɗaya daga cikin waɗanda halarci wannan taro da hukumar ta kalle shi. to gaskiya ya zo daidai lokacin da ya kamata a gudanar da shi musamman inda aka yi tsokacin inda aka gano matsalolin ilimi suke a wannan bangare najeriya wato arewa maso yammacin najeriya da kuma arewa maso gabas inda kaga tsarin ƙididdiga da kiyasi din da aka bayar ya nuna wa da wannan yanki yake baya ga ilimin zamani da kuma irin matsalolin da ke haifarwa to lalle mun tattauna matsaloli wanda ya kamata wanda mu ma 'yan jarida muna da gudunmuwa gaskiya da za mu za ga yaro mazakulo ɗannan matsalolin da a yayin wannan taro an nuna wa mahalarta taron wata ƙididdiga ta shekarar goma akan yadda ilimin jihohin Najeriya ke gudana a inda jihar Lagos ke kan gaba da kashi 84% bisa ɗari, a yanda kuma jihar Yobe ta zo na baya da kashi 57% da bakwai bisa ɗari. Sani Sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Sokoto a Najeriya.